wannan rana inda muke karatun littafin kitabu tauhidi na muhammad ibn ishaqa ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala a shiyar gidan igwai titin besirot a sakkwato najeriya a inda yan ba manta ba darasin da ya gabata darasi ɗaya da ya gabata mun yi magana kan musabbadin bullowar rubuce-rubuce musamman na aƙida musabbabin shine saboda tasowa 'yan bid'a na kowace irin kala ta bidi'a sawa'un ta ɓangaren aƙida ce ko ta ɓangaren ibadat ko ta ɓangaren mu'amalat to abin da yafi fi mu a wannan karatun saboda muna magana kitabu tauhidi sai muka bai da ƙarfi ga bid'a da aka yi wajen bangaren aqida wanda muka ɗan yi waiwayi maganin mantuwa game da fitowar ƙungiya ko firka ta farko ita ce khawarij wanda tare da su akwai shi'a sannan kama kadariya sannan mu'tazila intizal sannan uwa uba ƙungiyar da shirkar da ta ɗauki kowane mugun ra'ayi na cikin ra'ayoyi waɗannan firaku gaba ɗaya ita ta tattara ita kaɗai kuma ta samu malamai da suka yi rubuce-rubuce kanta ita ce jahmiya wadda ƙarƙashinta kuma ta fidda jabariya ta fitar da murji'a da dai sauran duk wasu turak marasa kyau wannan shi ya asalin malamai suka ta tsaye suka yi tsaye na mai san musu raddi sawa'un rubuce ne ko karance magance da abin da ya kamanci wannan haka sunan Allah take a lokacin da duk musiba ko wani bala'i ya fuskanto to Allah zai samu masa magani ma anzalallahu da'an illa wa أنزل anzala ma'ahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu wannan ba ma sai wancan ciwo na jiki ba ko wani irin ciwo wanda ya taso ma al'umma za a samu wasu da suka zari dantse suka yi fada ko ko suka tsayin daka na cewa sun ga sun kau da wannan idan muka diba na madish wato misalai game da irin waɗannan abubuwa tun asali hasalin aiko manzanni haka ya fara kamar da hadisi abdullahi bin abbas ya nuna muna cewa mutane sun zanna wajen karni goma akan bauta ma Allah sai da shirka ta bayyana a cikin su sannan Allah ya ku annabi Nuhu alaihi salam haka hadisi ya nuna hadisin Adi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah sai da ya leku duniyar nan ya dubota sai ya ga babu wasu jinsi na al'umma face ya kyamace su saboda duk gaba ɗaya sun karkace mu addinin annabawa illa baqaya min ahalin kitabi sai yan kingi yan saura wanda ba huce ba su wuce kidan yatsu ba na ahalin kitabi wanda tarihin Salman al-Farisi ya ambata mana su duniya kenan ta lalace sai Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shimfida addini ya koma fari tas gabas da yamma ko da arewa da ya sa kaɗa kamar yadda manzo sallah sallah ya ce Allah masa alƙawari kuma alƙawarin ya ci gaba da tabbatuwa har yanzu yana na tabbatuwa insha Allah ta'ala lokacin da manzo sallah sallah ya rasu kawai sai aka samu wata fitina ta kunnu kai. ita ce mai fitinar ridda mani'in zakata masu hana zakka sai Allah ya kawo Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu sai ta lokacin da Umar ya hau musiba ta sauka irin musibbin da ka faruwa na tauye kwano awo da sauran ayyukan sako da yan sai mun gani muka ibada sai yan annabi ranar ko Umar na nan sai Allah ya turo Umar ya yi maganin su a lokacin da aka samu fitilar saɓani ta alkur'ani wanga ya karanta ce ba haka ba wancin ya karanta aka ce saɓani sai Allah ya kawo Usman bin Affan sai jam'ul Qur'ani jam'u na gaba ɗaya duka duka wanda ya tattara duka mutane akan ni akan nuska guda tare da kuma duriwawin da za a ambata ciki haka al'amarin yake da yan shi'a sun ka taso da khawarija sun ka taso sai Allah madaukakin sarki turo Ali bin Abi Talib sai kasance shi ya faɗa da su yan shi'a shi ya faɗa da su khawarij shi ya faɗa da su har ya kasance yana kukkune su kamar da muka san tarihi lokacin da khawarijawa masu tawili da qur'ani sun ka bayyana ba ta ɓangaren makami ba ta ɓangaren ɓadda hankulan mutane sai Allah ya turo ko ko aka yake tibis da lokacin da Allah madaukakin sarki ya raya Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar da matara kama da su na sahabbai tare da Aliyu suna kuraye mutane musiba khawariju ta hanyar karance da magance Allah dokin sarki ya turo Abbas game da wannan al'amari lokacin da kadariya sun ka taso sai Allah dokin sarki da iko ne Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar ba su kwana ba ya kasance suna mai san musu radi kan hakan lokacin da Ja'ad ibn Dirham wanda ya fara asasa jahamiya, wanda daga shi ne waje ne na al bin Safwan ya aishe ta yayi modernizing dinta ha an ka danganta ta zuwa gari aka ce mata jahamiya shi ja ibn raham da ya taso Allah ya da iko ne aka yassa aka yi kitibis da Khalidul Qasri sai laye da shi kamar da muka ambata a lokacin da mu'tazila suka taso shine wasul ibn aqwa wanda shine babban mu'tazilawa da ya taso sai Allah ya turo al-hasan al-basri ya yana nan ayyuba tsakiyani yazzan yana nan sabitul bunani almajirin anas bin malikin yazzan yana nan muhammadu sirina yazzan yana nan hammad ibn zaidi da malik ibn anas da abu hanifa da abdullahi mubarak suka ta tsayin daka suka faɗa da mu'tazilaci da an kawo rafida wanda ka danganta kansu sawa'u kace imamiya ko kuka ce ja'fariya imamu sha'abi da imamu shafi'i da abdullahi ibn idris al-azdi audi duka gaba ɗaya sun kata suka yi suka faɗa da wannan musiba to haka tafiya take da mu'tazilawa suka kai koli abul hasan al-ash'ari shi ya faɗa da su hasali ma da asasa mazhabar sa ash'ariya daga ba kuma shi ya tafi ya ce ya amma ya lashi ya faɗa da su haka sunnan Allah take to a lokacin da mu'tazilawa da jahamiyawa da kadariyawa da duk sauran firiku suka yi gamin gambiza suka ce mu manci al'amarin da tsakaninmu mu tashi tsayin daka mu yi faɗa da sunnar ga in ba haka ba za a kai mu gaban mu to sai Allah da ke sarki tassa imammai daga cikin su akwai Ahmad bin Hanbal daga cikin su akwai Imam Bukhari daga cikin su akwai Imam Muslim daga cikin su akwai Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima wannan lokacin da Muhammad ibn uh, ibn Ishaq ibn Khuzaima ya wallafa littafin nan don ka san irin kadiyar da ake ciki duk bidiyo bidiyoyin da muka ambata Wayanda can kamun sannan suna faɗa ko wata ke faɗa da kanta ta kwaso ta kwato makanta amma sai aka yi kitibis lokacin su sun yi gamin gambiza na sai sun ga bayan sunna ta kowane bangare nata Ya zan babu abin da za ka ɗauka filale guda da suna ta tabbatar sai ka samu akwai firka ƙungiya da ta yi musu wannan filalin saboda haka kafa kula in sun taru gaba ɗaya su rasa musulunci in kana magana abin da ya shahi tauhidin rububiya wanda shi ma babu masu saɓani kai ne akwai waɗanda suka yi musu abubuwa da yawa waɗanda hakikatan sun kore tauhidin rububiya. in ka ɗauki tauhidin uluhiya shi a sha don wanda dama tun da dai asalin fada nan ya tashi in ka diba tauhidul asma'i was sifati shi ma ba su bari ba sannan in ka komo sauran aqaidu abin da ya shahi nubuwa ne risala ne sun kore abin da ya shahi ma'ad ranar alkiyama irin sira'i irin mizani irin aljanna irin wuta sun kore abin da ya shahi gaibi irin mala'iku irin aljannu irin waɗannan abubuwa sun kore abin da ya shahi duk wasu abubuwa da ƙur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar malaman suka wa mutane bayani gaba saboda an ka samu gamin gambizar sarrafa balla sai gaba ɗaya babu abin da ba su musu ba kaga aiki ya ƙaru kenan kuma aiki ya ƙara yawa in cin ɗaiɗaiku ka tashi ana faɗa da su to yanzu aiki ya yawa don haka sai malamai suka raba aikin kamar yaya ko wani sai ɗauki wani hauji ya rubutu kai ne kai in ka taho daga baya ko ko na tare da shi ko na zamani ne in ka dibi littafin su ga hauji kaza ya yi rubutu kai ne kuma alhamdulillah ya biya bukata sai ka dauki kai kuma wani hauji kai rubutu kai ne aka yi daidai da shi muhammadu ibn khuzaima da ya wani littattafan sai ga abin da ba a rubuta ba a yi mai saradi kware-kware game da shi ba tauhidu sifati wal asma' duk abin da malamai suka yi ta raddi suna raddi suna ɗan takurawa na su wuce amma su mai da magana ga wani abu musamman amma dai samun littafi guda sukutum da ya tattaro sifatullahi ta'ala da dalilan su qur'anance da dalilan su hadifance alal kitabi wa sunnati wa ala manhaj salaf umma to kamun dai zuwa lokaci ne bai ga wani abu da tarasu su ba inda ba qur'ani za ka su kutum ba ko ku ka ɗauki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam littahi ne mujarrabi na mutum wanda ya haɗa su yace bai gani ba wannan ya ambaci magana za mu ci mata in muka zo karatu littafin yace duniya ta sani kuma duk malamai sun sani ba a wallafa wani littafi ba wanda ya magana akan tauhidi da kaddara kamar littafi na wannan haka ya ambata wanda ya magana akan tauhidi da kaddara ba a taɓa wallafawa ba ce kamar littafi na wannan in muka ta littafin bukhari halku afalin ibadi yayi saboda ni ya cike tibis da mutanen da ka cewa kowa shi ka adinai kai ka kai kanka aljanna kai ka kai kanka wuta ma'ana Allah bai da hannu cikin al'amuranka babu wanda yake kai shirar da kai ko mison da yake ma kamar babu wanda yake batar da kai in ya kiya da kai kamar ni kai ka wa kanka kai ka mai da kanka dan aljanna mumini kai ka mai da kanka kahiri in ku haka ka kwawo in kai aikin da ka sa ka aljanna dole ka shiga aljanna sha'a am'a ba in kuma kai aikin da kai ka wuta dole ya sa ka wuta kare riha am sha'a wannan sai babu Bukhari khalqu af'alil ibadi na cewa Allah shi ka halitta ayyukan bayan ko ba haka ba Allahu lahul khalqu shi adda shi adda fi'lu din ehin amma ni tafa'ul sai ya zanyi sai ya zanna mutane shi adda kasu kasbu takassu sai ya zanna mutane shi ka hukunta shi ka halitta zaunawa zaman sai ka yi shi ka halitta tashi tashin sai ka yi kamar shi ka halitta ci sai ka ci kina fahimci wannan in ka koma ga littafin sai ka rabe amma littafin da ya hada sifatul la asma'ihi to imamu ibn khuzaimah sai ya ga bai gane ba sai rubutu kan ashe kila mun gane mun ga wata kima littafin ashe kamun har zuwa ne babu littafi kamar wannan kuma kada mu ce mun ɓaro ta da yawa har yanzu kan da ka samu littafi wanda ya magana kan tauhidul asma'i was sifati irin na Muhammadu ibn Khuzaima tare da sifofin da a cikin wannan littafi kila kusa in ce ma da kyar da kyar don saboda shi ya zan gagara ba dau garaji ga yan bid'a duk ɗan bid'a sun ɗauki littattafan ahlus sunna suna rage kansu musamman da tattafan da an kai ta hanya hankali da nazari da hujjoji amma shi kuma su ya bashe su wace ba su waye musu malamin hadisi na ko ba haka ba sai ya zubu abin hadisance ko wace matsala ta ɗauka da kun ka kore sai ya zubo mata hadisai in ka ce ka ji hadisan soke wancan to ka soke saboda illa kaza na biyu saboda illa kaza na uku saboda illa kaza to kila hadisai ɗaya ko biyu ko kuka kaza sokewa to sai ka ma ishirin ko talatin to ka san ko ba su ba su kuwa duka dole dole ka ban wani ne dole ka ban wani to sai a ce to an ji cikin ishirin ka soke biyar ko shidda to sauran fa kaga dole ka yadda shi yasa yan bid'a suna ce mai kitabu tashkiki littafin da ya samu tashakku wato fakkarante hatta da ahalu sunna hatta da dan bid'a ne ka magana dan bid'a fakkarante sai ya tsaya na shakku aqida ce sai ya kokarin ya saman mata mahita sai ya zanna yayi zugun kai na baka tabbaci duk dan bid'a da ya karanci kitabu tawhid na ibn khuzaima sai ya soke magabata ne in dai dan bid'a na sai ya soke magabata ne dami ko dai ya soke su da jahilci ya ce jahilai na an kaji waɗanda da sai basu su gan su ba sun kace kaza ko kuma ya soke su da takabburanci sun gani sun ji sun ƙi da ai kitabu ibn khuzaima ne kila mun fahimci wannan saboda haka zamu ce mawdu'u littafin mu na muhammad ibn khuzaima mawdu' batun da yake magana topic ne tauhidul asma'i was sifat akan ni al kitabi was sunnah tare da ni alaman hadi wa fahami salafin umma ba tare ta biya hankali ba ba ta biya wani keluwa ba ba ta mafarkai ba ba ta gatan gatan da tatsuniya ba hmm, ta ƙur'ani da hadisi mun fahimci wannan da kyau abu na gaba in abin haka yake wane ne muhammadu ibn ishaka ibn khuzaima sanan ne na amma a gurguje zan karanta ban ƙara komi bisa ga abin da imamu zahabi ya faɗi imamu zahabi mun sani ya yi taskira taskiratul huffazi duk wani hafizi na malamin hadisi shine hafiz istilahan malamin hadisi ya ambata a cikin bai gaji ba kamun sannan ya yi tsero alamin nubala duk wani wanda da ya daga kai duniya ta san da shi sawa'un ko harkar kirki ko ta banza to ya ambata ya ba'i siyaru alamin nubala ko dan banza kake in dai duniya ta san ka dan banzan to sai ya baka labari ya bada labarin ka kuma ya faɗi wa da duniya ta sanka, ka shi yasa sai alamin ba mutanen kirki da ciki ba da zandiƙai da fasikai da yan bid'a da mutanen kirki da bayan Allah da sahabbai da tabi'i da duk akwai sai a ce ai abin gada aka cewa jikar magori ko ba haka ba eh to haka ne to a cikin sirru alamin nubala ya ambatai da tsawo kaɗan na tsakuro sai mu faɗi kawai don mu san wane ne muhammadu ibn khuzaima ina jin ko ta ga bayan da ɗan yi na mintota ya isa ka san waye shi muhammadu ibn khuzaima sunansa dai wanda mun ka sani muhammadu babansa ishaqa kakansa ibn khuzaima an yi bashi kunya da abubakar ana mai kunya abubakar kunya ta uban wani uban bakar malam zahabi ya bashi alhafizu su da daidai ce muhammad ibn khuzaima ibn ishaqa ibn khuzaima ibn al-mughira ibn salih ibn bakr haka ya ambato dan bakru kuma ba ɗanai bakru saboda haka shi aka ce mai abu bakri kuma lokaci a ce mai ibn bakrin kana ya gano wannan hafiz ya kara mai shi zahab ya ce mai alhafizu alhujjatu alfaqihu shaykhul islami imamul a'immati duk waɗanda laƙuba na ba su tun daga ni tun daga mabuɗa kaga kenan ashe wannan duk da sai ba alamin bula ya tara kowa to kai ka san wanga cikin wani kategori yake ko ba haka ba shaykhul islami imamul a'immati abubakarin as-sunani annaisaburi naisaburu yankin iran ta yanzu ashafi'i shafii a mazhabance sahibu tasanif wanda yake yayi wallafe wallafe da yawa an haife shi shekara ta 213 213 gaina ga da su abubuwan ko ba haka ba don in ka ga nan to za ka gano cewa lokacin ga hatta da imamu Ahmad bin Hanbal yana nan rayi Bukhari na nan raye Muslim na nan raye wanga dadda mun ka faɗi Ibn Majah da dai sauran waɗannan masu kutubu sitta in ka duba za ka ga cewa duka suna nan haihuwa ta yi mutuwa ta ya rasu shekara ta ɗari uku da sha ɗaya daga cikin malamai na ya yi karatu da gwarazan malamai ya yi karatu da istihaq ibn rahawaihi malamin bukhari ya yi karatu da Muhammadu bin humaidin shi ma malamin bukhari na amma lokacin da ya karatu ga ɗan manyan malamai guda biyu yana karami sosai shi yasa bai cika ba da wani takamammen labari game da su ba don lokacin yana da kurciya kwarai da gaske bai isa ya rike ba malam imamu zahabi ya kawo malamai na ga sunan rututu karanta su mu muna lokaci na illa kawai sai mu ambaci abubuwan da malamai suka yi maganganu game da shi na ɗaya imamul hakim na ambato game da shi yace ni yace samitu Ibn ibnu na ji wata rana ibnu eh, imam hakim yace akhbarana abubakar muhammad ibn ja'far shi abubakar muhammad ibn ja'far ga allah ibnu khuzaima mun san shi cikin hadisan zamu ji kwarai yace sami'tu ibnu khuzaima naji ibnu khuzaima wata rana su ila an tambayi min aina utita al-ilma akramaka Allah wannan irin ilimi ta ina ka samai fa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma'u zamzama lima shuriba lahu wa inni lamma sharibtu sa'altu Allah ilman nafi'a Ya ce na ji annabi ya ce ruwan zamzan eh duk abin da ka sha da niyyar Allah bai cika ma ni kuma da nazo zamzam ban da wata niyya sai dai Allah bani ilimi mai amfani mun ji wani asiri kenan a imamu hakim na ƙara ba mu labari da yake zan shiga da tsallakewa ya ce wata rana an tambayi rabi' ibn Sulaiman in mun san rabi ibn suleiman shahararren malami na kwarai da gaske to shi yace hal ta'rifuna ibn khuzaima shina ce muhammad ibn sahar dusi kun san wa, wa ibn khuzaima kun san ibn khuzaima kulna na'am sai muhammad ibn sahal yace kwarai mun san shi kala ce ba ku san shi ba kuna gani na ni an malam istafadna minhu akasara min mastafa da minna mu mun ka ci unhwanin Muhammadu bin Khuzaima fiye da wada ya ci unhwanin mu Al-Hafiz Abu Ali an-Naisaburi yace lam ara ahadan misla Ibn Khuzaima yace ban taba ganin irin Ibn Khuzaima ba a wajen ilimi da wajen kwadin fiqhu na addini Imam Zahabi yace to kaji abin ban mamaki shi aliyu abu ali ne sabu wanda yace bai taɓa ganin ibnu kuzaima ba yace wa qarra an nasa ya ga wannan sa'i ya ga imamu sa'i shi ga magana mai wannan magana ya ga imamu nasa'i amma yace bai taba ganin kamar ibnu huzaima wannan abin hadisi kafin ya nuna ishara ce na cewa ni na cewa a wajen abu ali laisaburi ibnu huzaima afdalu minan nasa'i kila mun fahimta wata rana abu humaidin al-husainak ko husainak babu alif wata rana yace bi Muhammad ibn Khuzaima shina ba mu labari wata rana daga Ali ibn Hashram daga Ishaq ibn Rahawai wancan da muka ce yayi karatu gani Ishaq ibn Rahawai babban malami na mu ambata cewa ya karantar da Bukhari kuma abokin ko dan tsaran su Ahmad ibn Hanbal to shi uh, Muhammad ibn Khuzaima shi ka ba da wani labari da ya jiga wa ya jiga Ali ibn Hashram shi ko Ali ibn Hashram na basuwa game da Ishaq ibn Rahawayh Ishaq ibn Rahawayh cewa yi a hafazu 70 alf hadisi na har da ce hadisi 70 shi Ishaq ibn Rahawayh kamar da haka to da ibn Khuzaimah ba da labarin fa qultu ibn Khuzaimah sai na ce ma ibn Khuzaimah shi dalibin Abu Abu Ahmad Husainak sai ce to kam yahfazu shaykhu shi mallam bai ba mu labari hadisi ne har da ce ibnu khuzaimah ka bashi labari kina yana ishara kamar yace mai akarraka Allah to kai hadisi ne ka har da shi raba rabani ala ra'asi sai yace sai min kosu kala ma akthara qudula yace ka cika shi ka cika tambayi abinda bai shafe ka ba sun makala sai yace tunda ka tambaya bari fada ma ya bunai ya kai dana ma katattu sauda fi bayadi illa wa ana arifu ban taba ɗaukar tawada na rubuta bisa farar takarda ba duk abin da rubuta da kai na rubuta shi na haddace shi ban taba rubutun abin da ba haddace ba shi ko shi ko yayin littafan da zamu ambata su sai ubi ko bai maka kumance shi sannan kuma wannan gashi wata rana a Muhammadu bin Ishaqa a Sukkari yace shi ka ba mu labari yace ibnu khuzaima ya bani labari yace wata rana ya je makarantar al-muzni muzni babban malami na mun san shi sai aka tambaye shi aka roka da wani dan kira bida bida da aka sai mai tambaya sai tambaye shi shi aka roka Allah kuna ba mu fata kuna cewa akwai shibul amdi wajen kisa ina jin masu katun bulugul marami sun tona mu kuma cikin Qur'ani ba mu da wani kashi in ma amdun ko kadawa ku ko mun ji ku malamai kuna cewa akwai wani abu shibul amdi ina kun ka samu shi hakku kasa kisa gida uku alhali kashi biyu Allah ya kasa su kuma sai ku kawo mana hadisi wanda ya magana shibul amdi wanda alhali ciki ne akwai Ali ibn Zaid ibn jubana kuna hujja da iri ne muzmi aka tambaya shi ab ne shi ab a shugaban makarantar fasa katal muzmi sai muzmi ya yi shuru bai da bai da amsa an kore shi amma to muhammadu bin Kuzai mai nan don kai ga ilimi ya ya wace a musgo na ahli sunna a lalata sunna saboda wannan suka ya kasa ya kuma ya kore mallan ko ba haka ba shikenan sai ibnu kuzaima sai ya ce qadrawal haditha aidan ayyubu wa Khalidu al-hazza yace to ai hadisin da kika magana kai ne ba ali ibn zaid ibn ju'ada ana dayan ruwaito shi ba ai ayyubu ya ruwaito shi wanda yake dabaka ce ta ne ta ibn jada'an sannan a khalidu al-hazza shi ma ruwaito su saboda haka don an samu hadisi guda ruwaito wanda ana ganin ba'ifi na to in dai hadisin an samu sai kata sun ruwaito shi akwai matsala yace ai sun ruwaito faƙala sai shi wannan ka tambaya kaga alama tambayar kulewa ce sai ya ce ma ibnu kuzaima faman uquba tabnu aus to cikin wannan sanadi wa uquba tabnu aus ai bai yadda shi na so ya soki hadisin wannan ta wannan hanyar qultu sai ibnu kuzaima ya ce sai ce mai shaykhun basariyun wani malami na mutumin basra kaddarawa anhu ibnu sirina ibnu sirina ya karatu garai ma'a jalalakin duk da girman ibnu sirina ka san wa ibnu sirina to ya karbi hadisi ne faƙala sai wannan mutumin ɗan bida ya ce limuzan ya ce ma mallam mai makaranta shi wa'in tambaita an ta zuru au haza da kai nika dibe ko da wanga da kai nika yi ko da shi duk na ga karɓe magana to ga abin da muka san mu faɗi ƙala sai muzni ya ce idza ja al hadith in dai hadisi aka magana fa huwa yunaziru to shi ka debate shi ka magana in dai hadisi na li'annahu a'lamu bihi minni saboda ya hini sanin hadisi sai ya gama komi summa atakallamu ana sannan ni magana ni kalamu ne kai amma in dai magana hadisi ta to ko magana wannan duk muna so mu samu shaidar da aka ba ibnu khuzaima mana ya ci gaba da ambato da yawa ibnu khuzaima ibnu imam zahabi ya ce wa kada kana hadal imamu ka sani wannan bawan Allah ibn Khuzaima ya kasance jihbidan wani hamshakin malami na gawurtaccen malami na jihbiz gawurtacce na basiran bin rijali masani rijaluna daga cikin takatsantsan ibn Khuzaima da sani ne da rijalu ka saurari abin da yake cewa Muhammadu ibn Ja'far malamin hakimu ce. ga wata magana nan da ya ruwaito ga ibnu khuzaima ibnu khuzaima na cewa lastu ahattajju ah, bi shahr ibn haushad ban ka hujja da wane ne shahr ibn haushad ban ka hujja da shi mana da'ifi na wala bi harizi ibn usmana ban ka hujja da hariz ibn usman wala bi abdullah ibn amr bin umar wannan al-umari ba wancan abdullah ibn ba ba sahabi ba sannan ban ka hujja da baqiya. ban hujja da muqatil bin hayyana ban hujja da ash'ar bin sayyar da ali bin jada'an da asim bin ubaidillah da ibn aqil da yazid duk gashi ta jeruwa masu yawa yace ibn abin da abin da kasa yace ma kai ka san duk wanda ya kai haka ya san aibubukan waɗannan alhali malaman hadisai da yawa suna kan hujjoji da waɗannan suna jawo hadisai ta hanyar waɗannan mutane amma ibnu huzaima ya san asirin waɗanda mutane kai ya ishe ka kasan ibnu huzaima jihibizun basirun bin rijali jinjina da wannan make na imamu zahabi a gurguje ta wajen aqida fa imamu zahabi ce wajen aqida ibnu huzaima ahlus sunna na kuma aqida ta ahlus sunnati wal jamaa aqidar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ishara da ita a hadisin alfirkatun najiya ko ba haka waɗannan alfirka ɗin nan da suna kasu kashi saba'in da uku yace sai guda ko aka tambaye shi wacce yace wadda nake yi da sabai na kan haka ko ibnu ya yace to ita ce ibnu kuzaima yake sama yace bari mu dan tsakuro ma maganganun ibnu ma. waɗanda ya saba mutane kan da ka shiga cikin littafi sai ya ta ambatuwa an bari faɗi guda daga shi ita a farkon da ya fara kawowa yace قال حاكم سمعت محمد بن صالح بن هانئ قال سمعت ابن خزيمة نادي ابن خزيمة يقول انا شيوما انا شيوا من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا كان قولي نشي كما هكذا in duk lungu lungu aka yi shi gaba ɗaya fito ce mallam ƙirra duk wanda bai tabbata ba bai yadda ba bi an Allah ala arshihi na Allah na bisa al'arshi tai kadistawa kuma ya daidai tukan al'arshi fauka ta samawatihi wanda duk gwari gwari na kai ma bisa birbishin sammai ne duka to duk wanda bai yadda haka ba fa huwa kafirun wannan kafin fasara ce halalud dami jini ne halal bai wuce bai bai raga nan bai ce wa kana mai wakana malu maluhu fai'a dukiya ta ta zangani ma ita ce wannan to sai ci gaba da zazo waɗanda in muka shiga waɗansu ga hana aqidodi na za mu ci musu cikin karatu babu wani abu ga ta aqida da koma maimaitawa waɗannan kalmomi lokaci ne ba a faɗin su ba hadari na ga rayuwa don yanzu ana kashe ka duk lokacin nan kakkumanta yan biri'a sun yi alliance ko sun yi taron dangi eh duk wani arzu suna da an rayu lokacin nan zai gane kure ne don sun samu gwamnati al-ma'amunu a shugaba yan mutu mu'tasimu ya hau mu'taziliyun yan mutu alwahiqu mu'taziliyun kaga su shikare su babu baka shi yasa lokacin nan ahlus sunna shi addaban tausayi to irin lokacin nan na ibnu khuzaima ka wadin haka irin lokacin nan na Ibn khuzaima yace ga hadisin da abul walid ya hito hasan ibn muhammad al faqih qala sami'tu ibnu khuzaima ta yaqulu al qur'an kalamullahi ta'ala wa man qala innahu makhluqun fa huwa kafirun yustatabu fa in taba wa illa qutila wala yudfanu fi maqabirin muslimi ibnu kuzaima kaji duk abin nan wanda yanzu duka yan bid'a ba wanda bai ce qur'anu makhluqun ba har da ash'ariyya illa dai sai mun kai kajiya ba baro baro sun ka hito ba sun ka ce alqur'anu makhluqun ba ka sun ka ce ba jumla sun ka baka sai ka fi gane sai sun ka ce qur'ani kalamullahi amman laysa bi sautin wala bi harfin bai da sauti bai da harafi duk abin da ka gani cikin alifin ba'un ta'un sa'un jimun ha'un har zuwa ya abada da ko ba magana Allah ta magana Allah ba ta da wannan haruffa sauti in ka ji sauti ba magana Allah ta ba mi an qur'ani kenan a wajen su magana Allah suka ce ibara ta ibara ta kamar ni ƙara fassara mana ashari ko sai ya ce kamar misali ka ce min wani ka yi ba yanzu ga na yi magana ko ban yi ba sai yi ma haka in ni ma haka na yi magana sai kai ka ce ya ce Na na'am daga magana wata taka ko tau wance wanda ya fassara ko in ka ce min na isha'i yanzu ga aka magana sai in haka na yi magana ko ban yi ba sai shi wancan ya ce ma cewa ila shin da la da na'am magana ta suka ce to Allah isharori ya kai ana alfazu ana saukan muna to don Allah ko faɗi haka ni yakan da Qur'ani masha Allah to duk aqida ash'ari na duk duniya ga ko ba haka ba na duk duniya da na Iraki da na Algeria da na Najeriya na Sokoto da dan Najeriya dan gwiwa duk gaba ɗaya duk iri guda ta su aƙida su guda ka ita ka ash'ari su ce bila sautin wala harfin kuma ka matsa tambaya ka ji a hito ma kwalan kwalan amma kuma tambayan ce aka kai ba ha ganewa shi ban wuri ba ha ganewa haka za a ce ma saboda haka kenan su mu'tabilawa da jahaniyawa da irin waɗancan da ba tsoro in sun ce mana alqur'anu makhluqun su wajin tsoro na baro baro su kuwa sun ka ce a'a Alƙur'anu kalamun lahi wa kalamun lahi la kunu bis la yakunu sautan wala harfa to sai ka fassara mana mujiya to ga ibn kuzaima ya ce alqur'anu kalamun lahi ta'ala wa man qala innahu makhluqun fa huwa kafirun yustatabu fa in taba wa illa qutila wala yudfanu fi maqadir muslimina malam ya yace walim ibn kuzaima azumatun fin nufusi ibn kuzaima yana da girma ga rayukan mutane can da zamu ne bale yanzu yana da girma ga rayukan mutane wa jalalatun fil qulubi shina ana dini ne da daraja ga zukata li'ilmihi wa dinihi wa yi sunnata saboda ilimi ne da addini da biyar sunna babu babu kwalo kwalo Ya ce littafin kitabu na shi wannan ya aishe ka buga misali kitabu tauhidi shi ne wangan zamu yi ba to ina jin maganganu da yawa ga sunan waɗanda in ce in yi su to za mu cire lokaci wata rana an tambayi abdurrahman ibn abi hatim wanga mai na kadar rijali ko mun san ibn abi hatim mun san abu hatim mun san ibn abi hatim abu hatim dun ku gane hasali ma yana cikin mutashaddiduna ko kun san cikin mutashaddiduna irin layin su irin layin su daru kutuni irin su kasa kasa gare su ibnu hazmin ko haka ba dan silalan laihi ya isa su yi kwande mai danka ko abu hatim da dani abdurrahman duka nuqaduna ko ko malaman jarhu ta'dilna amintattu na kana in sun ka inganta ka to ka inganta in sun ka ce lalle lahiya lokaci saboda tsaurin su ma in sun ka dan soka sai an bincika in ba su yi tsauri ba to wata rana an tambayi shi Abdurrahman ibn Abi Hatim aka ce me ka ce ga Abubakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yace a ka ji tambaya huwa yus'alu anna wala nus'alu anhu shi kan ka gane ba ai shi yanzu ibn Khuzaimah ai ta birkice ai shi aka tambaya mu shi aka tambaya ke mu asuwa ana karɓar maganar ko ba a karɓa ba mu aka tambaya ba mu shi ba zane ko mun gane hausa in wanka ka haɗu da shi ai shi aka buƙata ya muna tafsiya ya ba mu takarda ba mu kuwa muna to ka kaga sai aka tafsiya kenan ko don ka san waye ibnu khuzaima amma fa ga shi na ha ɗan bid'a ka cewa wai saboda kitabut tauhid da ya rubuta wani alkautari wani wani ba wani mutum na baya baya falan ba da tsayawa ba da imamu suki duk da dai ana ce mai imamu yace wai da yana raye da an bashi ibn Khuzaima da yanke shi yace saboda yace saboda kitabu ibn Khuzaima da kitabu tuni da ya rubuta duk shi hujja ce kina kun fahimta wadancan da malamai suka tsalkake suka wanke to shi ga dan bid'a ala kulli halin kila zan takaita muku anan game da tarihi ne shekarar da ya rasu dai ibn Khuzaima ya rasu kamar da mun ka ambata shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya sannan muku tasar nashi a kitabu shi nashi kasance an yi karatu gare shi kamun ya rasu ya karanta ya karanta ya karanta saboda haka in za mu shiga cikin littafin za mu ji ruwaya da za ta fito mun fahimci wannan ko ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala sai mu zo kamun lokaci dan iya tun hayewa sai mu jima littafi kamar da muka saba su kuka diba a shi wannan da aka gare mu kitabu tauhidi wa isbatu sifatu rabbi azza wa jalla wannan da masu yawa shi aka gare mu su muka diba wanda ya ta hakikinsa kuma ya ta haridi dun ba sharhi ne ta hakiki na a tabbatar da littafin ba yi kurin wasalla ba ba yi kurin spelling ba shine ta hakiki lalle wa da malam ya rubuta shi an yi kokari an ba da shi hakanan. nan wasilce da karance gyare-gyare duk ba a samu wajen a hadawar matabaiya ba tafin era era ba a same su ba to shine ta hakiki sannan hadisan da ya ambata kuma a bi su a ga sun inganta ko ba su inganta ba ta hanyar biyar rijal din da yanzu to wanda yake hakikin shi wannan da hannun mu Abu Muhammad haya ibn Muhammad Sus al-Azhari shi wannan shi yake hakikin sa ɗalibina wanda ya ishirafi fabijin nashi Mustapha, ibn al-Adawi to wannan shi mai tahqiqin Abu Muhammad ya yi kokari sosai kwarai da gaske zo a kula sai dai akan da mu ko ba haka ba ilimi aka wa hidima ba mutum ba ko ba haka ba ilimi aka wa hidima ba mutum bai sake maimaitawa wal haqqu maqbulun walau min jahi yayi kokari matuka amma akwai inda ta lalabe ka dan jani wajen wasu ta hakiki ko wasu ta aliki shi yasa zamu in mun ka zo insha Allah zamu yi magana game da waɗannan an fahimci wannan ko wannan kenan da shi har malami ne sun samu sun samu dan santsi game da wannan magana duk ga magana magana tauhidi magana ta mai girma saƙon annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙur'anance da hadisai karantarwa sahabbai ta gaba ɗayan su babu wanda ya zai shafi ya kaurace mata karantarwa attabi'una da ihsanin ta karantarwa al'aimatul mazahib na duk gaba ɗaya kakkace ma al'arba al-mazahib ahlus sunna gaba ɗaya karantarwa su Imamul al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud Tirmidhi da Sa'id ibn Majah darimi da Imam al-Baihaqi da Darul Qutni da Muwatta Malik da Musnad da Imam Muhammad karantarwa Muhammad ibn Khuzaimah ce da ibn da ibn Hibban ɗalibinsa abin kuma ya ci gaba taro taho taho har zuwa na ƙasa ƙasa gare su irin su ibn Taymiyyah irin su ibn Qayyim kama kama har wannan asali namu kina fahimta irin wannan da ya zan si lahalacen sarƙa guda biya tana biya yana biya kana zuwa da wani abu sabo ba gane ba da ka zo da wani abu sabo in is in daidai digo kai za gane wannan app ya dan taka ya dan taka jehi ko ba haka ba wannan malamai guda biyu halin sunna na tabbas kuma yantamuna ila ahli sunna kuma lalle mun yaba musu ahli sunna amma kamar yadda wani malami ke cewa asirin karhe yake kullun matsawar baka wallafa littafi ba amma da ka rubuta littafi to asirin ka tone shi cikin littafin yau za a gane kai awwa ina wata mun fahimci haka wannan ahlus sunna na a duniya kuma lalle an san da su dalibai ilimi amma ta hakikin kitabu tauhidi da ta hakikin kitabu eh, as-sunna ta Abdullahi ibn Khuzaima da ta hakikin wasu littattafan na aqida an gano inda suke da dan ihu kila an gane inda ka suke dan wani dot wanda insha Allah malamai sun yi bayani malamu sun yi mana bayani game da wannan wurin in karatu ya kai za mu gane mun fahimci wannan kai bata ban nan ba hatta da ibnu khuzaima ahlus sunna sun challenge ne a wasu wurare kila fahimta in mun ka zo za mu gani insha Allah mun fahimci wannan da kyau wa abu na farko kenan abu na biyu da kuka ba farko mukaddima sai to abin da ya fara ya ɗauki tarihin mai littafi ya bada tarihi tarjama in kuka diba shahi na takwas kamun shahi na takwas dai da kun buɗe kwaba kwaba kwaba zuwa bismillahir rahman rahim ina jin zai zama shahi na biyar wannan ijaza ce shi malamin da ya supervising na shi ya bashi ko na nuna ya duba abin yayi sannan ta hakiki in kuka diba shahi na shida bismillahir rahman rahim aka ce muqaddimatul muhaqqiqi ko shi muqaddimar da shi mai ta hakiki din yayi shi abu muhammad yahya ibn muhammad ko ga ta nan alhamdulillah kuma ya yi ta irin ta ahalus sunna babu matsala daga nan don kun kadima shahi na bakwai ga shi nan ma ya dan kara kasa ya ce ma alhamdulillah kamar da ka hakikin wani littafi ya yi ta hakikin sunna ta abdullahi ibn imam ahmad ko ya yi na kitabu tawhid ibn khuzaima ya kitabu iman ibn manda ya kitabu iman na ibn abi shayba ya kitabu ma'arij al-qabul na al-hafiz ibn ahmad al-hukmi ko al-hakami ko ba haka ba duk ta falle ya dan ta hakiki na kuma ya ambata kuma alhamdulillah kamar nana ta yayi kokari kwarai da gaske amma ai mutum mutun na ko ba haka ba ba hausa yace mutum duk dan tara na to sanan shahida takwas in kun diba tarjamatul muallifi tarjama ce wato biography na mai littafi ya ambata suna ne da dangantaka tai ismuhu wa nasbuhu gashi nan ba sai na karanta muku ba sane an bata mauliduhu wa talabuhu lil ilmi shekarar da an kai hawa da neman ilimi ne shi ma ga yana har zuwa karshen shafin sanan shafi na tara madimai shuyukuhu wa talamizuhu ya dan tsakuro wasu daga ciki ta bangaren malamai da bangaren ɗalibai ne abin ban mamaki daga ciki ma sun ka karɓi hadisai waje ne imamul bukhari da imam muslim sun karɓi hadisai waje ne duk da sun girmai kuma imamul bukhari ya yi shi sanin hadisi amma dai a cikin dai abinda Imam bukhari dan karbi wasu abubuwa da bai sani ba shi yasa kamar da aka tambaye wani malami na cewa aka samu ilimi yace baka samu ilimi sai kai karatu ga man fawqaka wa man tahataka wa man kana bi zaika sai kai karatu ga wanda ya tsere ma kai karatu ga na kasa gare ka kuma kai karatu ga warinka ko ba haka ba in dai matsawar shina da ilimi na sunna shina ilimi tabbatacce to la darara wala darara ko wane ne sai ka ashi karatu gare shi kana karatu a lokacin da duk ce sai ga manyan ka ta karatu ba karatu ga warenka ko na kasa gare ka alkhairai da yawa za su kuce ma a yayin da kace kuma sai warenka ya raba kai alkhairai da yawa kai abinda aka nema abu biyu na zuwa uku na ɗaya a samu ilimin akwai shi na biyu a samu al'amana akwai ta na uku a samu sika akwai ta idan ka samu waɗannan to shikenan kai karatu wala haraj shi yasa imamu bukhari da muslim malaman sa amma kuma sun kaɗi hadisai wajen shi a matsayin riwayatin akadiri an asagiri ko kusan cikin mutsawar hadisi akwai ta kuma kan saboda dinin ɗalibai ne da an kai an kaga ɗalibai ne duk sun kara a duniya kowane ya zan malamin kai ne shi yasa an ka laƙaba mai imamul a'immati kowane imamu na cikin ɗalibai ne to kaga ga ai shikenan ya zama imamu imamu la yammati to don kadiba kasa gare in kun kadiba ilmu bil hadisi sanin hadisan da Allah ya bashi sai ku juya har baya gashi na shahi na goma da irin maganganun malaman da suka yi game da shi na ilimin da Allah bashi shafi na goma ku ta hire ta hiya har shafi zuwa na takwas na goma sha ɗaya afwan shafi na goma sha ɗaya nan kusa ga tsakiyar shahi yace aqidatuhu ina ganin an ga wurin aqidatuhu wannan ba sai an faɗa mu riga mun faɗi wannan kawai in karanta ko ban fassara ba kana rahimahullahu ta'ala sunniyal mu'taqid sunni sunni na wanga in ka san sunni yastaqi yana tato yana tsamo aqidatahu min kitabillahi wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam musta'inan ala fahmi dhalika bi aqwali sahabati radiyallahu anhu kaga ba yaqulu saurara ma ka ji abin da cewa rahimahullahu fa nahanu shi ibnu khuzaimah shi ka magana ce mu wa jami'u ina da duk malaman mu min ahalil hijazi mutane hijaz gaba daya makka da madina da kewayenta Wati hama da yammacin madina ko ko yammacin hijazi inda ya adda rango najadu gabacinta hama yammacinta wal yaman da yaman kudanci ga hijab wal iraki wa sham da sham wa misra da misra duk malaman mu da inda muka yawo dunnan da inda ya karatu tuka yace mazhabuna abin da mazhabin mu anna nusabbitu lillahi ma asbattahu Allah li nafsihi naqirru bi nuqirru bi dhalika bi alsinatina wa nusaddiqu dhalika bi qulubina min gairi an nushabbiha wajaha khaliqina bi wajhi ahadin min al-makhluqina azza rabbuna an an an yashbaha al-makhluqina wa jalla rabbuna an muqalatil mu'attilina wa azza an yakuna adaman kama qalahu muqtiluna li anna ma la sifata lahu adamun kuma haka wanda suka ce bai sama bai kasa bai kaza bai kaza bai kaza yace muka mu wuce a ce mun mota ma adamu saboda abin da aka ce bainan bainan bainan bainan babu shi ke hmm. yace ta'ala Allah Allah ya dauka ku amma ya kulul jahamiyuna alladina yunkiruna sifati khaliqina alladhi wasafa biha nafsuhu fi muhkam tanzilihi wa ala lisan nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akida ce to kuma shi suka ce wai sai a shari wai ce ibnu dan bid'a na ko ba haka ba ina zangana da Fir'auna ya ce Musa kafiri ko ba haka Musa ce Fir'aun yace haka haka Fir'aun yace Musa ba eh wa fa'alta fa'alatka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai wai Fir'aun kace Musa kafiri to irin ta ta hayyo mhm kasa kadan haku kara da yanewa wa qala rahimahullahu aidan lastu ahatajju bani hujja fi shay'in min sifati khaliqina azza wa jalla Da komai daga cikin sifofin mahaliccin ban hujja illa bima huwa masdurun fil kitabi sai abin da yake rubuce ke cikin alqur'ani aw manqulun anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko an cirato shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bi. sanidi as-sahihati as-sadiqati so ga shi ne aqida mu mu ma hayo insha Allah kila an fahimta to saboda haka za ku ci gaba kasa kaɗan zuhudu wa tawazu'u yana da zuhudi kwarai da tawazu wanda aka so malami ya siffanto da su bai abudun duniya ba son duniya da haɗama ga duniya ke sa ganin malami ga shi da aqida mai kyau amma ya bauɗe duk wanda Allah ya rikice saboda ni ga gaskiya ina so ya hade ta in ya hade ta amma ana hana mai abin da aka bashi sai ga maka da ace i amma akwai haka ko ya awo yace a'a jima magana lahiya lau sai ya ce fihi ko ba haka ba zai faɗi gaskiya faɗi na malam wancan wanda ka so to haka ne matsala kenan in kuka dima shahi na goma sha uku sana'un nasi alaihi ga yabon da mutane sun kai mai nan ga rabi'u bin sal kuna biye da shahi na sha uku ga rabi'u ibn sulaiman yace istafadna min ibn khuzaima akthara min mastafada min in ko kana son ka gane wa rabi'u ibn sulaiman sai kuma tarihi ne kaji ili ne yace haka yace mu ribar da mun ka samu ga ibnu khuzaima mu mun ka samu riba gare ba shi samu riba gare mu ba abu abdullahi al-bushanji wani sika ne shi ma wani amintacce wani gwarzon malami ne yace muhammad ibn sihaka fayyisu muhammad ibn sihaka haziki na hazikin malami na ku ji ba mai yace na ce kun ga don ka kakkare da kalmar kayyisun yace wa ana la aqulu hadha li ibn sa'id ban ce ma abu saurin kayyisu abu saurin ba wanda yake tabu alai jama'u babban malami na yace shi bai kai ce mai bai kai ce mai kalisun ba amma aban ibn kuzaima kalisun ya na ko baka sani ba abu ali ibn saburi yace lam ara ahadan mithla ibn kuzaima shi da mun kace zahab yace kuma ya ga nasai kenan ina son yace ma ya hina sai kakace ibn abi hatim shi na ka cewa huwa yus'alu anna wala nus'alu anhu huwa imamu yuquta dabihi kai shi aka tambaya ce mu asuwa ba mu aka tambaya ta aka tambaya mu shi dawa ba shi ya imamun da aka koyi da shi shi wanga mai zahir shi ibn abi ibn abdurrahman ibn abi hatim da shi da babani abdurrahman din ya samu karatu a haha in karatu na samu a haha babane ne karatu abu hatim ya karantu ya karantu ya shawo kun san waye abu haka. ya ta sama shekara talatin ko arba'in karatun ɗaya kai jamu ɗaya kai tara ɗaya kai da ya gama karatun to ba da shi sai ga kai haiku an yi ta ta ƙare da dama in kana son abu ya kahi kana amsuwa kana bai kana amsuwa kana bai ko to sai da shekara arba'in yana karatu ya fara bai kuma yanzu ya bai to an yana ba da shi kuma cikin shekara goma ko ashirin shi ma sai an yi sai an shekara bai. to waka ba shi lamunin da shekara arba'in to in kuma shekara ta ga koyi ilimi ya bazan da ilimi bai samu ba da shi ba ko sai tsare ɗane ta zuba mai yayi kai mai karatu babu dare babu rara laila nahara abdurrahman ibn abi hatim saboda ni saboda koda na kasa rawata ta kasa kai ka idan ni da sakon shi yasa ce ɗane sai samu ilimi mi a ah, ha ha ko <laughs> haka malamai suka ambata abdurrahman shi ya ɗan ibn abi hatim daru kutuni ku ji daru kutuni tun da tsauri ne a daru kutuni yana cikin mutashaddiduna don hatta da littafin bukhari bai bari ba shi littafin sayyid bukhari ya zo ba bukhari ba amma hatta da sayyid bukhari sai da ambata su hadisai ce inganta tuna ayata amma irin wanda aka kamba ma bukhari bai karamata irin wanda hadisai su shigo ciki ba amma ya hadisan haina <laughs> saboda ni shi yana son 100% ko 90% zai so 100% zaga wanda kai haka to aiki da ba mai tsira in buharin bai tsira ba ba ka tsammani tsira to amma duk da haka nan wanda yake to ka jibi abin da yake ibnu khuzaima yace kana ibnu khuzaima imaman sabtan ma'duman nazir ibnu Khuzaima imama ya kasance shugaba a lokacin ne sabtan ayin duci wanda bai girgizawa tabbatacce ka fashe ga ilimi ka fashe wani wata hausa dai ka fashe ka aza ka huwa ka yi ko ayayye ga karatu da ka Allah kaya kan mu ce ka fashe ka zaka ce ba washe ce ka fashe yaron da bai nan magana ko ayayye ga karatu shi a sattan sannan ni ga wata kalima yace ma'aduman nazir bai da kafara lokaci bai da kafara bai da wanda ya kadage mahulla irin da ka faɗin haka a kaga dole ka sakan ma ibnu khuzaima hakim yace fada'ilu ibnu khuzaimata majmu'atun indi fi awraqin kathira halal ibnu khuzaima kai nayi ta rubuta so nayi ta hasun taru cikin takardu da yawa falal ibnu khuzaima su dai sai yana rubutawa kuma sun yawa abu usman az-zahidi ga ta magana da yayi Allahu a'lam yace inna allaha la yadfu bala'a an ahali ne saburin ibn khuzaima sai Allah na aikin kuɗi bala'i ga mutanen ƙasar na sabu inda ibn khuzaima yake saboda ibn khuzaima saboda yaɗa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amun san karatun sunna ko yana ɗauke bala'i ko ba haka ba ku tuno min aya wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ko ina kuna tunawa da shi da ita ce shaga bakar muhammad gumi ka kafa dalili na cewa matsawa kuna aiki da sunna to Allah ba zai sauka muku da musiba ba in dai annabi na raye samu ne cikin ku shi Allah ɗauki alƙawarin bai saka musiba annabi na raye in ku annabi bai nan to ka'ida ku rike hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai kawo ga hujja to ita isharar da Abu Usman az-Zahiri ka nuna wannan babu illa ko da an ce haka kuma sanan kuma ka saki abin an ce Abu Usman az-Zahiri zahiri na ne abu usman zahiri ba irin manyan malaman nan na da aka hujja da su ta hanyar hadisi ba ko irin maganganun da ya faɗi ko da ya kure amma shi a mizani nashi na shari'a shi a nashi mizani daidai yake bari ba ku yi hankuri muka wani misali na kasan nan lokacin da Sheikh Jafar Allah ya ji shi ya rasu Sheikh Bahir Usman boci ya zo ta'aziyya kalimar da ya faɗi cikin ta'aziyya cewa Sheikh Jafar ba ɗan ƙaramin wali na ba cikin manya-manyan wali yake na ƙoni ko ba haka ba na ƙoni ba sani ba ko kun san da wannan haka ya faɗi kasu an ɗauka to mu ahli sunna kasan ba bamu da ƙa'idar mu sa mutum wali ci mu ce wali na yau mu sa shi gobe mu cire shi ko ba haka ba yauwa amma shi a nasu layi suna sa mutum yau ko ba haka ba to sai mu ce wannan hujja muna wanta ga yan bangare ne masu biyatai cewa shek Jafar shi ma wali na kin ba sani ko kuma fahimta mene ka magana kawai mutum hujja da irin ƙaunin da ya yi ko ba haka ba saboda mi jadala don ka saba don magana ba sani ko mun gane mhm. to Imam Zahabi shi imamul a'immati biyan ba da shi ɗai ko alhamdulillah waɗanda ya ishe kure kusancewa kusan cewa waye ibnu khuzaima sai ku ci gaba da tahuwa shayi na goma sha hudu wata kissa ta ba ba bukatar karanta ta amma duk wanda ila rafi zai karanta a zuci don ka san ibnu khuzaima wato kamar na dan taba faɗi jiya ko shekaran jiya da muna karatu da wasu na cewa shi ahlus sunna haka yake fashi wa kowa sai wa alaji duk in kana son ka zan ahlus sunna kuma gaskiyar zaka waɗi. to kakka ɗauki fa kai a soka da yawa kowa ya soka a? hakka ce kowa ya soka duk wanda ka yi bauɗuwa da ruhe-ruhe in dai suna za ka zama tsintsa babu kwalo-kwalo to sai ka abokan gaba ka in baka annaba hatta da 'yan gidanku sai ka faɗa da su in baka annaba ba hatta za a samu kai ko iya ko cikin iyanka ko cikin uwaye ba wasu sun kaye ka ba kannan uba da yannan uba kannan uwa da yannan uwa sai ka samu wannan matsaloli kai ko ka samu matsala da mallaman ka ko ka in dai za ka rike sunna saboda ni saboda shi dan ya rantsa sai ya bar da mutane kuma sai dan ya rantsa sai ya samun ma annabawa da duk wannan da yake bisa kan hanya sai sai ya samu su abokan faɗa to kai kana ci ina fata mu gane wannan to shi yasa malami sai ya samu wannan matsala to ibnu khuzaima akwai wasu almajirai ne da ya samu wannan matsala ba ta komita ta aqidata in kun karanta wannan za ku gani insha Allah shi na ba labarin tun shahi na sha hudu na sha biyar har na sha shida har zuwa shahi na sha bakwai shahi na sha bakwai can ƙasa sai musallafa tuhu littattafai ne ya ci ya littattafai cikin tauhidi ya yi shi cikin kadaru kun san ƙadar na ƙaddara ya yi cikin fiƙihu ya yi cikin tafsiri hatta ƙala to wannan magana da ya cira tu an nafi kar arafa tana nan cikin magana sai da ya kwaɗi adiba ga ta nan kuna da ni ko shayi na sha bakwai ko can kasa ga musannafatuhu kun ga musannafatuhu ko a kasara rahimahullahu min at-tasnif yace rahimahullahu ya yawaita yin tasnifi fi tauhidi wal qadari wal fiqhi wa tafsir ya haka ko hatta qala an-nafsi ya ya fadi game da kai ne yace kada arafa ahalu sharqi wal garbi annahu lam yusannif ahadun fi at-tauhidi wal qadari wa usul al-ilmi mithla tasnifi kun ga magana to ina ma na cirato tota in kun ka diba cikin shayi na shashi da wancan da ya gabata shekara ta sama ka ce ka ce daya ta sama din ta biyu ta uku ta hudu shekara to in ka kida daga sama to shekara ta hudun wadda farkon ta alkullabiya kun gani ko to bi ta kan karshen ta karshen shekara zaka ga kada arafa ahalu sharqi wal gharbi annahu lam yusannif ahadun fi tauhidi wal wa usul al ilmi mithla tasnifi an gane ba to wagga magana ta shita wagga magana wadda malai ya dauko na sukutum ya dauko ta cikin siyarwa cikin siyaru in ka ce ka dibe ta can haka zaka samu ta shi yasa ma samir da zai ta hakikin littafin ya kawo ta gaban gwan sai kawo wannan title shi yasa da duk bangon kowane littafi za a rubuta haka nan kad arafa sharqu wal garbu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kila fahimta ya hankuri sai mu koma can shahi na 17 din karkashin musannafatuhu wa qala al hakimu cikidin musannafatuhu tazidu ala mi'atin wa arba'ina kitaban ala mi'atin wa arba'ina kitaban littafai sun wuce 100 da nawa 140 ɗari da arba'in kaga ku ya rubutu siwal masail banda wasu yan matsaloli irin wasu yan handi out da wasu yan wasu abubuwa da aka ɗan rubutawa eh, page uku hudu biyar wal masail musannafa mi'atu juz'in su waɗannan irin yan matsaloli din nan sun kai juz'i ɗari su yan waɗanga da kaka ɗan presenting yan wasu wurare littattafai ɗari da arba'in wasu saraka to ga cikin sun ka ambata kitabun tafsir wa isbatu sifatu rabbi azza wa jalla shi a littafin mu wannan sai ibn khuzaima gashi ne hukumar mukhtar sahih in ka buda baya cikin hadisi barira fi salasati ajzain hadisin barira wancan eh ishtariha wa ishtari mul wafa'a eh, wa wala'a shi wannan hadisin sai da littafi kare juzi uku balag uku kai ne eh kan wannan sannan tafsirul qur'an سودان معاني القرآن سناء المسائل المصنفة في الحديث المسند في الحديث العوالي متوات وفاته اعتل رحمه الله الله يديك مالا يا رش الله ليلة الأربعاء دار الاثنين عفوا دار الأربعاء الثاني من ذي القعدة بيوغ ذي القعدة يفا رش الله daga daren larba alhamis juma'a hatta mata lailatar sabti sai ya rasu daren asabar an gane ba alhamis min zulqa'ada biyar ga watan zulqa'ada wato kwana uku yana rashin lahiya sanata ihda asharata wa salasimi'a shekara ta ɗari uku da goma sha ɗaya ya rasu ne ba'da da isha'i bayan isha'i daren asabar wato kina yau masabti aka tun ishirar asabar da rana wala hu samanun wa samanuna sanatan shi shekara tamanin da takwas rahimuhullahu ta'ala na da nan za mu tsaya ko Sha Allah jibi da mun zo sai mu shiga littafin gadangadan. ina fatan mu ɗan gamsu da abin da muka ambata insha Allah ah, Allah ya taimake mu kuma Allah ya tsare zukatanmu ya tsare haratanmu daga tuntuɓe Allah ya ba mu ikhlasi da wannan ayyuka duk kurakurai da wasu tuntuɓin harshe da wasu kaucewar basira kaucewar tunani Allah ya kiyashe mu shi kare mu aqida ahlus sunna faɗan daidai da aiki da daidai muna roƙon Allah shi ba mu gudunmuwa shi kama hannuwan mu da hankulan mu shi aza mu kai shari'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu